wato kuke saurare daga nan sashen hausa na murya amurka a kan mitoci 25 da 22 da shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da hausa.com masu gabatarwa jimila kabiru fage da halima jimrau Kamar kowace Alhamis, shirin yau da gobe akan kiwon lafiya ne, kuma a yau ma mun sake dawowa kan batun dubban ɗaruruwan mutanen da ke fama da matsalolin damuwa da kunci sanadiyar fadawa wani hali na firgitarwa da kiɗimarwa kamar abubuwan keta da azabtarwa a lokutan yaƙi. Haka ne Jamila, kamar dai ɗimbin mutanen da rigingimin Boko Haram suka ritsa da su waɗanda suka ga abubuwan rashin imani da idanunsu. sun shigo wato su ma sun shigo wannan rukuni na masu kwama da matsalolin ɗimuwa da hirgita da marazana. maimakon jama'a su haɗa kai su taimaka wa irin waɗannan mutane sai ma a ga kamar ana baya-baya da su ana tsoron su ko me ya kawo haka abin da ya sa mutane ke tsoron su to san ana gudun kamar abin bai riga ya fita a jikinsu ba amma fa kahin jama'a su wani abu dole ne ita ma gwamnati ta shiga cikin wannan magana kahin ma irin waɗannan mutane su fara koma cikin jama'a duk lokacin da aka kawo wayannan mutanen bai kamata a kai su direct gidajensu ba sai dai a bawa gwamnati a hannunta saboda gwamnati ita ce uwar kowa ita ce uban kowa ta a keɓace su a kawo daktoci a duba lafiyarsu sannan kuma a dan samo wasu abubuwa wanda za a musu dai na jin daɗi na rayuwa wanda dai hankalin su zai dawo jikinsu da Za ku ji cikakkiyar tattaunawar da Hassan Maina Kaina ya yi da waɗannan malamai akan wannan batu. Sannan kuma Dr. Muktar Yarima, masanin ilimin aikin likita wanda ya ƙware a fannin kula da lafiyar ƙwaƙwalwa, ya ba mu tashi gudunmawa, ya taimaka mana mu ƙara fahimtar wannan matsala. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin duka waɗannan. To bari mu share fagen wato wannan tattaunawa da hirar da Hassan Maina kai ne da Alhaji Abubakar Gambo da Abakar Umar Tsari da kuma Alhassan Shaibu Minista akan matsalolin da waɗanda ke kubuta daga hannun 'yan Boko Haram ke huskanta idan suka koma cikin jama'a. Yawwa, to Alhaji Abubakar Gambo zan fara da kai. A tunaninka wani irin tarba ko kuma mu'amala kamata al'umma ta yi da su ne eh, a gaskiya ni a nawa tunanin irin tarba da mutane ya kamata su masu da farko dai abin da ya sa mutane ke tsoron su to ka san ana gudun kamar abun bai riga ya fita a jikinsu ba ni ana tunanin shi yasa mutane ke jin tsoronsu amma in ba haka ba dan uwanka da ya shiga masifa Allah ya kwato shi ai ko ba komai ya kamata ka taimake shi ka ja shi a jikinka domin ya san cewa ya fita waccan ukuba da Allah ya sa shi a ciki amma kuma idan mutane suka zo suna gudun su ai kaga za su ga kamar cewa ba su ma fita inda suka hito ba kuma rayuwarsu zai koma wani iri ba za su ji daɗin rayuwa kamar yadda suke yi a da ba saboda haka ni ina ba mutane shawara ya kamata duk wanda Allah ya jarbe shi da irin wannan masifa har Allah ya fitar da shi daga cikin wannan masifa mutane a yi kokari a ja shi a jiki in mai sana'a ne a san abin da zai yi ya shiga cikin mutane domin shi zai sa ya manta da irin masifu da wahalhalu da ya sha a baya abokan umar tsari ya ya kamata a yi mu'amala da su ne bayan sun samu kubuta ito eh gaskiya bai kamata a guje su ba magana na gaskiya saboda ina ganin duk da yake ana tunanin kowa an dan ba wani dan abun nan kamar ko sinadari wani dan abun da ya dan kauda musu da hankali domin kaga kamar a cikin su ake tunanin suna shigowa cikin mutane suna jefa bumabumai wasu shigo da hijabai da sauransu to amma duk wanda aka fahimci cewa ya samu kubatowa ne ko kuma sojoji da kansu ka amso shi to bai kamata a guje shi ba sai dai a taya shi murna da kuma addu'a na munnan ya fito da cikin wannan kangi domin gaskiya bisbillahi duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan fitina har Allah ya fito da shi to ya kamata a yi mishi jaje a kuma taya shi Allah ya kiyaye na gaba bai kamata a kyamace su ba gaskiya minista na zaka ce sunana alasan shaibu a gaskiya fi lahi wayannan mutane mu yanzu da ake karɓo su daɗi muke ji sannan kuma muna farin ciki muna murna sannan kuma mu abin alfahari ne a gurin mu a yanzu saboda haka wannan mutane da ake kawo su ni a nawa tunanin duk abin da ka gani ya taɓarɓare ya lalace an kasa samun kanshi zan iya cewa kaman daga gwamnati ne duk lokacin da aka kawo wayannan mutanen in sun zo bai kamata a kai su direct gidajensu ba sai dai a bawa gwamnati a hannunta saboda gwamnati ita ce uwar kowa ita ce uban kowa in an ba gwamnati mutanen nan za ta zo ta a keɓace su a kawo daktoci a duba lafiyar su sannan kuma a dan samo wasu abubuwa wanda za a musu dai na jin daɗi na rayuwa wanda dai hankalin su zai dawo jikin su later on bayan kowa ya fahimci kanshi sannan masu 'ya'ya da kowa da 'yan uwa da wasu dai mazaje ne mata ne na aure sannu sannu kuma kowa sai a dinga ba da shi ga magabatan shi sannan kuma a samu wani taimako wanda gwamnati za ta yi musu ɗauki saboda wayannan mutanen sun shiga matsala dukiyoyin sun narke wannan din su iya wasu ma dai gashi nan dai ba dai adadi dai saboda haka gwamnati ya kamata a ce ta sa ido a kan wannan abun ta yi taimako ta ta tsaye bai kamata a dinga shigowa ba ana tsantsanin su ana wannan tunda cikin ma in ana zancen cuta ne ko wani abu akwai mutanen da suka bi su cuta amma kuma ana mu'amala da su saboda haka kaga kenan bai kamata a ce ba za mu yi mu'amala da su tun da mutanen mu ne ko muna tare da su saboda haka in an kawo maka mutum yanzu ka ce wane ne wannan ka san shi ka san uwar shi ka san uban shi kuma ka san su ka san kakannin kakannin shi ba to saboda haka babun gudu bane a gurin ka saboda haka ni abin da nake bawa gwamnati shawara dan Allah duk lokacin da aka kawo mutanen nan ta karbe su hannu bibiyu ta kebance su a samu eh, wannan a samu eh, daktoti su duba su bayan sun duba su duk wanda ke yake da dan taimako da za a mishi wani jarin shi ya kare da sauransu gwamnati dan taimaka daidai kokari daidai gwargwado wannan ni abin da zake bada shawara su ma matan cikin su masu aure in suka dawo da su gaba ɗaya wayanda ba su da aure in an dawo an keɓe su bayan an rugo an riga an gama kiwon lafiyarsu da sauransu to gaba ɗayansu kamar yadda su ma mata suna da aure da za su koma gidan mazaje sannan kuma mijinsu miji fa ya haƙuri ya ganin lalle fa matan shi ko an ɗauke mar ko an tafi da ita sama da shekara ɗaya ko shekara biyu in ta dawo ya yi haƙuri ya zama da ita domin Allah kada ya tunanin komai mutukar gwamnati ta cake an yi komai an kawo doktoci sun duba ba ta da matsala to kawai ya haƙuri ya rungume ta ya ɗauke ta tamkar daman kamar yadda ya auro ta tana budurwa haka take yanzu a gurin shi. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka To Jamila, kamar da kika ma saurare bayani, yanzu haka muna tare da Dr. Muktar Yarima. Salamu alaikum Dr. Wa alaikum salam wa rahmatullah sannunku ku hajja Jamila da Halima. Sannu sannu ya Maiduguri. A lafiya kalau Maiduguri mun gode Allah. Yawwa, dakta da halin harko dai ka himma mu hara tambaya wannan aikin naka dole sai ka taimaka da Hausa ya za mu ce ne, haɗu mu jike da turancin ki mu ji. um, the psycho so, neuro, neuropsychotherapist ko psychiatrist okay, ko okay okay well aiki din to ne da muke na psychiatry muke yi gaskiya to hmm. amma a hausance an fi mutane sun fi cewa likitan mahaukata ko kuma likitocin da suke kula da wanda suke da taɓin hankali ko kuma abin da ya safi kwakwalwa. Eh, to ga dai mun yi ta wani siddabar a kahin mu shigo nan mun yi ta wani tsalle-tsalle wani siddabar kan mu ambaci mahaukatan nan da taɓin hankali amma kai kai ka faɗa. <laughs> yau <laughs> Yauwa, to dakta kamar yadda muka yi bayani muna so mu duba waɗannan matsaloli da ake fama da su na da suka shahi kwakwalwa damuwa ɗimuwa idan mutum ya kamar cikin rayuwa mutum ya ci karo da wani abu na tsoratarwa na azabtarwa na hirgitarwa. Na'am. Eh, amma kahin mu kai ga wannan batu, dakta, kamar a tsarin Najeriya akwai ma wata manuwa akwai wani shiri ne na kula da taɓin lahiyar kula da kwakwalwa ko da lahiyar taɓin hankalin da mm, yawa shafi kwakwalwa haka. Eh, wannan tambaya ne mai matukar amfani hajji halima don kin ga a najeriya akwai wani abin da ake da shi wani kundi haka wanda aka kirkiro da shi ana kiran shi nigerian national mental health policy wanda an kirkiro shi ne a alif dubu tara da casa'in da daya kuma manufofin wannan kundi shine a tanadar wa mutane 'yan najeriya ya zama cewa haƙƙinsu ne a ba su kula na lafiyan kwakwalwa da lafiya na hankali wannan haƙƙinsu ne kuma ya zama cewa an ba su wannan kula a kowane mataki na ba da ainihin jinya ko tallafi misali kin ga akwai tashari healthcare akwai secondary akwai primary so wannan kundin ya tanadar cewa kowane eh, mataki na ba da eh, kiwon lafiya ya zama akwai kula da kwakwalwa da kuma hankali sannan amma kundin ya tanadar da cewa kuma ya zama mafi karfi ko kuma jigon ba da wannan tallafi na lafiyan kwakwalwa din ya zama a label na primary health care kenan label na wanda ya fi kusa mafi kusa da jama'a eh, wanda an fi samun su a cikin local government na kowane lungu na cikin ƙasar na Najeriya. wannan kuma policy din an yi shi ne tun 1991 kamar yadda na faɗa to mm. amma abun tashin hankali shine har yanzu tunda kinga policy ai ana yin shi ne saboda a yi implementing ne shi kenan a ya zama an kaddamar da shi a mm. aiwatar da shi a aiki da shi a yi aiki da shi mm. exactly to amma har yanzu magana da muke yi shine eh, shekara wajen kusan ah, ko kuma kara neman ashirin ma yanzu mm. ah, har yanzu ba a gama implementing din shi ba kuma dama kungiyar lafiya ta duniya daga experience na kasashen duniya ya kamata a cikin shekara biyar zuwa goma ya kamata an gama implementing din duk ah, an ya kamata an yi amfani da duk abin da aka tanadar a wannan kundi din mm. to kuma kinga in har babu irin wannan ba a kaddamar da wannan tanadi din ba to zai wuya ya zama an ba da kula da ake bukata wa waɗanda suka samu kansu cikin imuwa ko a rafkanuwa wanda yake faruwa bayan sun samu kansu cikin hatsura ko kuma tashe-tashen hankali musamman abin da muke fama da shi a nan gabashin arewacin Najeriya. Yawwa, eh, dakta ban eh. tare numfashinka ba, amma to ku a matsayinku na likitoci da kuka kware a wannan hanni ba ku taɓa ku haɗu ku ɗauki wani mataki domin ku nuna gwamnatin Najeriya mahimmancin aiwatar da wannan manuwa ba ta kula da eh, lahiyar kamar hankali da kwakwalwar mutane. Na'am akwai to kisan akwai abin da ake kira mental health advocacy. Uh, advocacy kenan waɗanda su aiki su shine suna jan hankalin gwamnati suna nuna gwamnati ga nan manufofin ga abubuwan da ya dace a yi su abubuwan da suka shafi a lafiya to wannan gaskiya ba a samu an yi ba saboda in kina magana likitoci masu kula da lafiyar kwakwalwa a Najeriya kamar psychiatrist ai su nawa ne ma a Najeriya akwai akwai mutane sama da miliyan kusan yanzu ana ganin kamar miliyan saba'in amma mm. psychiatrist ba su da hamsin kwata-kwata ba su ce biyu ba wanda za su kula da mutane to yanzu za su samu lokacin da za su kula da mutane a cikin asibitoci dakta ban tare numfashin ka ba kuma har su samu su je su yi wannan advocacy din misali mm, gaskiya ai babban magana ne Dakta yanzu kamar yadda aka nuna al'ummar Najeriya miliyan wajen ɗari da saba'in, mm. amma irin ku irin ku dududu ɗari da hamsin ne kwata-kwata eh, kakaf a kasar Najeriya. Sun tsanani mutum ɗari biyu a Najeriya wanda suke wanda suke wanda su psychiatrist ne yanzu haka wanda suke practicing ba su kai ma haka ba Sannan kuma banda haka akwai wadan kin san mental health din yana bukatan wasu kuma tallafi misali akwai bukatan psychologist, akwai bukatan psychiatric social welfare officers, akwai bukatan occupational therapist. To waɗannan ma sun ma karanci sannan akwai bukatan psychiatric nurses. Akwai bukatan occupational therapist. So duka waɗannan in kika je za ki ga cewa abun ya ya lalace bai kai ma yadda ake tsammani ba to shi fa kungiyar uh, lafiya ta duniya ta ce to in haka ne in za a yi magani wannan abun ya kamata a uh, ya zama cewa mental health care an saka shi a kowane level kowane mataki na ba da wato agaji na lafiya ya zama akwai wato uh, shi kula da kwakwalwa din misali in ka je asibitin koyarwa ana kula da ciwon ka na hawan jini za a kuma baka kula da ciwon ka na depression misali ko anxiety ko kuma PTSD din misali in ka je ka asibitin jiha kamar specialist ko kuma general hospital za a baka wannan kula da in ka je primary health care za a baka to abun takaici ne kin ga a nan arewacin Najeriya maso gabas akwai asibiti ɗaya ne kawai wanda yake bada wannan kula na mental health din asibitin Federal Rural Psychiatric Hospital asibitin koyarwa da muke da shi a nan Maiduguri har a yau ya kai shekara sama da talatin da aka kirkiro shi amma har a yau babu da department mai karfi wanda ya zauna na psychiatry hmm. to bari ma kuma sauran jihohi bari kuma sauran federal institutions da suke north east akwai federal teaching hospitals wanda ba su ma niyan tsara wannan ba kuma kinga mental health policy na kasar nan ya nuna cewa akwai bukatar su yi haka sosai ma kuma doctor eh. kasancewa kamar yanzu irin matan nan da aka samu aka kwato daga hannun boko haram wasunsu ah. ah. an yi musu fyaɗe an kashe iyayensu a gabansu an yi musu ciki ba da niyarsu ba an bar su su ba su da aure wani irin damuwa ne wani irin abu ne zai sami kwakwalwarsu da idan ba a tallafa musu dinnan ba za a samu matsala yawwa to kin gani to kin ga wannan kin ga ana muna magana musamman ɗaya daga cikin matsalolin da mutum ka iya samu musamman waɗannan su yan mata ɗin da kuma sauran ma waɗanda suka samu kansu cikin wannan masifa na tashe-tashen hankula Ah, za su iya samun wani rashin lafiya da mu aka fi <clears throat> kiran shi post traumatic stress disorder wato PTSD amma banda PTSD akwai wasu kuma kalan rashin lafiya da ka iya samun su na kwakwalwa kamar akwai abin da kira acute stress reaction akwai abin da kira adjustment disorders akwai kuma other anxiety disorders sannan akwai kuma mai ah, eh, eh, eh, sunan shi ne kam Ah, even depression ka iya faruwa in mutum ya samu wani amma wanda ya fi illa wanda aka fi damuwa da shi wanda ya fi kusa shine wannan post traumatic stress disorder din hmm. amma eh, duk da haka duk da haka dakta sai aga E eh, duk da haka sai aga kamar a kasashe irin namu duk da muna da misali yanzu Boko Haram dai a Najeriya, Niger mutane sun ga abin da suka gani. Amma sai aga kamar hukuma gwamnati ba wani tanadi da aka yi domin a tallafa ma waɗannan mutane. har yau a maido su cikin hayyacinsu su dawo cikin hankalinsu har su dawo cikin jama'a yawwa e gaskiya akwai akwai sakaci sosai na gwamnati da kuma hukumomin da abin ya shafa misali kin ga ai idan aka samu duk da aka samu kamar hatsari ko kuma aka samu wannan masifa ko tashi hankali ka wannan boko haram ya kamata kullum aka samu survivors aka samu wanda suke tsira suke gudowa ko kuma ake kwato su a kawo su to irin wannan ya kamata ana kawo su akwai abin da ya kamata kin ga akwai emergency management agencies a Najeriya ai wanda amfanin su shine idan akwai emergency za su je su kai ɗauki to amma matsalan shine idan suka je kai ɗauki ɗin sun fi damuwa da su ba da ko misali ka ji ciwo a jikinka ko a dan maka dan magani da sauransu ba su damu da tunaninka ba hmm. ba su san kuma cewa kila za ka iya warkewa ciwon jikinka zai iya warkewa amma ciwon nan na kwakwalwa zai iya zama shekara da shekaru yana damun ka yana ja maka illoli kala kala hmm. to kin ga abin da ya dace shine da ya zama akwai abin da kira emergency psychological response teams wanda in aka samu wannan eh, masifa ya faru suna zuwa za su ainihin wato in aka misali mutum ya tsira in ya zama shi survival ne to sai a zama an bashi abin da kira psychological first aid abin da ya kamata a bashi na farko kenan a wannan psychological first aid din za a eh, abin da ake shi ne za a ainihin a duba a bashi tallafi na kamar agaji ne first aid na fari wanda zai zama cewa zai kokarin ya hana mutum ya samu manyan complications kamar su PTSD din. Hmm. Don kin a lokacin PTSD din in waɗanda ya bincike na cewa waɗanda aka ba su wannan psychological support din yawanci ba sa zuwa su ci gaba har su samu wannan PTSD din. Hmm. Kin ga wannan kenan sannan kuma in sannan sai ya zama cewa an akwai kuma team har yanzu na musamman waɗanda su a shirye suke bayan ɗan lokaci kaɗan tunda kin ga PTSD ba a cewa ya fara har sai alamun sun kai wata ɗaya. to sai ya zama cewa akwai screening misali ko kuma mezan kamar screening wanda za a na yi daga lokaci zuwa lokaci bayan an ba da psychological aid din eh, gwaji ko ai gwaji bukatun su na kusa na jiki din da physical problems din sai ya zama an ba su kuma ana screening duk wanda aka same shi da PTSD din sai a bashi kula na musamman wanda ya dace kuma akwai magunguna na eh, medications na sha da kuma akwai magunguna na na psychological interventions wanda ake cewa su kamar magani na magana hmm. so kin akwai wannan waɗannan abubuwan kenan yawa Dokta baicin masu da kansu mutanen da suka wato da irin waɗannan rigingimu na su boko haram suka ritsa da su su ma jama'a waɗanda abin ba su ga abin ba Wata babban matsala da ake samu akwai matsalar rashin yadda tsakanin su waɗanda suka kubutar ko waɗanda suka gudo da jama'a. Kenan su eh. ma jama'a suna da buƙatar taimakon ku. Yadda za su ga waɗannan 'yan uwanku ne ka ku guje su. Wannan kuma wani ƙoƙari za ku yi? eh wannan akwai akwai akwai ah, eh, misali again eh, ah, kin ga akwai limit din da likitoci za su yi a wannan abun din abun da likitoci za su yi na ah, na lafiya ko kuma na na hankali ko kuma na psychiatry za su yi shine su su bincika su ga cewa al'umma suna zama suna da samun kamar rashin lafiya na anxiety ne misali don akan iya samun mass anxiety ana kiran shi da mass hysteria in hmm. mutum misali mutane wani ya ya gudo daga sambisa ko an kawo shi yana tsoron cewa in ya shiga wannan camp ɗin refugees din ko kuma internet displaced persons zai iya samun zai iya samun musu matsala ko wani abu so ina ga matakin da za a iya ɗauka shine akwai akwai education programs da ya kamata a yi kamar program kenan na ilmantar da mutane cewa wannan fa an riga an bincika shi ba ɗan ta'adda bane ita ko kuma ita ba yar ta'adda bane sannan kuma babu dalilin da zai sa misali ya zama kun kasance kuna cikin tsoro to in har wannan educational programs din ba su taimaka suka kwantar mutane da hankulansu ba to kaga kenan kin ga kenan dole sai an yi intervening ah, directly saboda maybe misali mutane suna samun kamar anxiety ko kuma tsoro ko yanayi na tashin hankali wanda zai iya jawo musu su samu matsaloli so sun kinga su sai an yi intervening mm-hmm. ah, sannan kuma har ilau akwai akwai wani level na shi tashin hankali na trauma din wanda ka iya samun wasu mutane wanda su ba wai sun ah, misali ba wai boko haram sun kama su bane a'a amma sun yi experiencing abun misali yana nan a gaban shi ne bom ya fashe aka harbi wani aka kashe wani aka yanka wane sai ya gudu to kin mm. ga su ma su ne suke bukatan kula na musamman to mm. sannan sauran al'umma kuma wanda su ba su samu wannan experience din ba to su kuma kamar yadda ke faɗa in aka ce an kwato wasu wanda sun shiga hannun yan boko haram an za a yi integrating ɗinsu sai zama cewa al'umma an kwantar musu da hankali su san cewa waɗannan ba mutane ne wanda za su cutar da su ba sannan kuma su waɗannan kuma wanda aka kwato su din kin ga ba wai kawai za a duba ne a ce za a musu maganin PTSD ko za a musu maganin depression ko anxiety ko wani abu ba akwai kuma tunda ana maganan ah, rehabilitation ne akwai bukatan a duba su a ga meye ne extent na matsalolin su zaki ga wani yana da gonan shi a kauye yana noma an cire shi daga gonan yana da ɗan sana'an shi yana da jarin shi an kona komai an kwace komai to in ga in za a yi din su into the society dole a duba kafin wannan abun ya faru yaya yanayin su yake wani kuma misali za ki ga da ya saba da culture din ƙauyensu ya zo sai aka kawo shi cikin mai Maiduguri yana cikin camp ya so akwai mataki mataki da dama wanda za a intervene amma wanda zai fi taimakawa shine nawa ganin wanda za a duba tattalin arzikin su da suka rasa a ainihin kawo dawo musu da shi wannan ma yana da matukar amfani wajen kare lafiyar kwakwalwansu saboda ya hana su kamuwa ko kuma ya hana ci gaba da samun wasu cututtuka na kwakwalwa nan gaba. Mm. Yawwa dakta yawanci wannan matsala ta PTSD wato wannan taɓin hankali mai nasaba da kamar abin tsoro haka ko hirgitarwa da razana. Yawanci ah. zaka ga mutane da yawa da yawa muna jahiltar wannan abu sai mu ga kamar cuta ce ta sojoji kawai banda fararen hula. Na'am. Na'am. Eh to gaskiya mun dan ja in haka ne to mun dan jahilci abin nan din don kin ga ko da yake a al'ummu in kin ga haka kila saboda a can kasashen turai ne suka kike ganin kamar misali tunda su kin ga can suna kula da sojojin su to mu a nan Najeriya ban ma san ko akwai wani program a ƙasa wani wato kamar ah, program wanda ake kula da su sojojin kansu misali ana kula da ko suna da PTSD in suna sha musu magani ba to amma in haka ne da duk da haka mu an jahilci abun ah, PTSD yana iya kama kowa in dai har ya zama exposed to trauma din in har trauma din ya same shi ya samu kuma trauma din usually yana kasancewa mai tsanani ne wanda yana yayi barazana ga rayuwarka ko ga rayuwar wanda ta ga abun ya same shi misali Um, kuma amma dai akwai abin da kira risk factors ko kuma abubuwan da za iya jawo hatsarin da zai saka ya zama ya ƙara chances in ka samu wannan rashin lafiya misali mata bincike yana cewa mata eh, sun fi zama Eh, suna sun fi zama suna cikin hatsarin abun kashi mata sai sun samu sau biyu kafin namiji ya samu abun kuɗa ɗaya to saboda mai mata suna cikin kuruciyar shekaru sun fi kamuwa da rashin lafiyan na pts din ga fiye da wanda sun girma mm. sannan wanda da sun taɓa samun tarihin rashin lafiya na psychiatry misali anxiety ko depression su ma sun fi kamuwa da pts in har sun zama an sun har sun samu kansu cikin Eh, wato wannan tashin hankali ko na tsoro din mm. ah, sannan har ilau kuma akwai wanda suke da karancin wato eh, kula misali ana kiran shi low social support mm. waɗannan ma sun fi zama eh, sun fi kamuwa da wannan rashin lafiya to amma PTSD kowa zai iya samun shi in dai har ka zama ka samu wato ka ka samu ka zama exposed ka zama wannan abu na tashin hankali mai tsanani ya same ka Mm. kowane eh, amma dai wasu sun fi zama eh, za su iya samuwa da abin fiye da wasu misali sosai dakta kamar yadda kai magana mun an jahilci abin kuma yawanci sai a ce ko iska iska ta taba mutum ko aljani ya kama mutum ana taya mutane rukiya ashe dai ashe matsalar ta ta asibiti ce ba ta wani iska ko wani aljani ba ne Na'am matsalar gaskiya ne matsalar ta asibiti ne kuma yawanci gaskiya ana yi wa aljanu sharri mu a nan Afirka da ko kuma ana yi wa aljanu sai a ce iska ne ko aljanu suke yi to alhali kuma rashin lafiya ne na kwakwalwa kuma bincike ya riga ya tabbatar akwai maganin shi kuma in aka sha ana warkewa mm. kuma yana farawa ne yawanci bayan mutum ya zama ya samu wannan matsala na tashi hankali din zai kasance yana ya samu wasu kanshi a cikin wani yanayi misali zai kasance yana da abin da muke kira psychological arousal da kuma ah, physical arousal zai kasance shi kullum yana cikin damuwa baya iya nutsuwa ya yi abu low concentration muke kiran shi baya iya bacci abu kaɗan zai iya tsorita shi kara da bai kai ya kawo ba sai ya firgita ah, wannan kin ga eh, sannan kuma bare iya eh, yana zama irritable abu kaɗan zai saka jiyaran shi ya ɓaci da sauransu ɗaya daga cikin eh, rashin lafiya ɗin kenan mm. sannan wani symptom ɗin kuma ko kuma wani alamar ciwon shine za shi ga ah, mutum yana abun ah, yana yana kamar relieving ɗin symptoms misali in abun ya faru sai kawai yana zaune sai ya ji kamar abun yanzu ne abun yake faruwa sai kamar yana ganin kamar fim din abun yana kara yana kara play a mm. gaban idon shi ana kira abun flashback ko kuma wani lokacin yana mafarki sai ba bacci sai ta mafarki na tsoro na tashin hankali gashi na zai fada rijiya ko ana bin shi da bindiga ko wani abu ko kuma yana zaune sai yana wasu munanan tunanin nuka ko kuma eh, hotuna na abun da ya faru din a baya sai mm. na zuwa na sannan yawa sannan wani category na symptoms din kuma shine zai kasance cewa yana da abun da kira emotional numbness kenan bare iya ya ji yadda mutane ko kuma yadda shi yake da ba misali in abun daɗi ya faru ko in abun haushi ya faru ko in abun da ya faru shi sai ya ji shi baya iya wannan ya ji wannan ko daɗi ko haushi ko bakin ciki ɗin sai ya ji shi gaba ɗaya kamar shi flat ne mm. kin ga duka wayannan symptoms ne na wannan rashin lafiya ɗin amma eh, wannan ana bukatan sai har sun kai sun jima har sun kai sun kai har wata ɗaya sannan kuma har sai sun fara jawowa yana taɓa Um, dakta lokaci ya fara daga mana hannu Allah da za mu ci gaba da wannan amma kwanan nan shugabannin duniya za su haɗu a birnin New York babban taron majalisar ɗinkin duniya kuma ɗaya daga cikin abubuwa da aka sa gaba a cimma wato abu na uku shine tabbatar da lahiyar kwakwalwar al'umma yawwa mu kaddara cewa waɗanda za su zo wannan taro daga Najeriya suna saurari yanzu haka wani kira za ka wani irin tallahi kake ganin ya kamata duniya ma ta baiwa irin ku irin ku ma'aikatan kula da lahiyar kwakwalwa na Najeriya wanda kace ba ku hi ɗari da hamsin ko zuwa ɗari biyu ba. Na'am. Eh gaskiya eh, in har wani zan nema zamu nema tallafi guda ɗaya daga gwamnati misali gwamnatin Najeriya shine ya zama cewa ta mai da hankali kamar yadda kasashen duniya suke yi a zuwa kula da lafiya na kwakwalwa misali kwanakin baya ina ga bai sati ɗaya ba aka an samu kamar wani suna kiransa shadow minister a ingila na for mental health minister ne karami minista wanda shi kawai ake shi zai na kula da lafiyan kwakwalwa ne so mu ba ma wannan muke nema a najeriya ba ya zama cewa gwamnati ta san cewa lafiyar kwakwalwa yana tattare ne da lafiya na jiki don kungiyar lafiya ta duniya ta ce babu lafiya in babu lafiyan kwakwalwa so gwamnati ta mai da hankali ya zama cewa kowane asibiti da ka shiga a kasar nan ka iya samun likita wanda zai duba lafiyar kwakwalwanka psychiatrist kenan in ka shiga primary health care zama zaka iya samu ɗaya daga cikin eh, requirements na wannan mental health policy da na gaya miki ɗazu shine akwai bukatar integration of mental health into primary health care ya zama cewa wannan kula da kwakwalwa za a yi shi a primary health care so muna bukatar ya zama cewa duk asibitin da ka shiga akwai bukatar ka ga ka samu za ka ga psychiatrist in ka shiga specialist hospital za ka gani in ka shiga asibitin koyarwa na Maiduguri misali ko na ko ina in ka shiga federal teaching hospital na Gombe misali ko na ko ina in ka shiga federal medical center na ko ina in ka shiga kamar kin ga kin fahimta ya zama dai akwai psychiatric services mm. wannan zai taimaka na increasing access to services din sannan zai taimaka na rage stigma abinda muke kira stigma ah, eh, in Allah dakta lokaci lokaci alhamis mai zuwa za mu tuntube ka mu ci gaba da wannan bayani mun gode sosai ma saurare sai gobe da izinin Allah To Jamila ga dukkan alamu dai ya sawaka kenan. Sai kuma gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.